Mai sauraro barkamu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai duba yadda kamun ludayin mai rukon horar da tawagar kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles, finish George ya gudana. Wale, wale, wale. A makon da ya gabata ne dai tawakar kwallon kafa ta Najeriya Super Eagles ta buga wasannin sada zumunci biyu a ƙarƙashin kulawar Finidi George da aka damƙar gamar tawagar a hannunsa a matsayin mai horaswa na rikon ƙwarya. A wasan farko da tawagar ta yi takara ne da takwararta ta gana, inda kuma ta samu nasara da ci biyu da ɗaya. kuma wannan ne wasa na farko da Finidi Jojo jagoranci tawagar tun bayan karewar kwantiragin tsohon mai horar da ita wannan tawaga Jose Fasero da ya jagoranci tawagar wajen kaiwa wasan karshe na gasar lashe kofin nahiyar Afirka Afcon da ƙasar Africa ta karɓi bakunci a farkon wannan shekarar. Wasa na biyu kuwa Super Eagles ta ɓarje gumi ne da takwarata ta Mali sai dai a wannan wasa bata ji da daɗi ba domin kuwa ta sha kashi ne da cifi da nema. Wannan rashin nasara ita ce ta farko da tawagar ta yi a hannun Mali cikin shekaru 49 da suka gabata, lamarin da ya harzika wasu daga cikin masu goyon bayan wannan tawaga inda suke ganin akwai sake asalin jagorancin Finidi George. To sunana Jamilu Sa'adu To ni gaskiya a fahimta na tun lokacin da aka ba shi coach din dama ni gaskiya ban gamsu zai iya ba saboda ka san eh, rike yan kwallo irin kasa eh, irin Super Eagle to ana neman coach ne da yake da yake da kwarewa to shi gaga Finidi George nan ba wani eh, bai da wani tarihi na wani rike babban ƙasa ko wani babban club da ya taɓa yi da za a ce an ga wani kamun lude yan sanda ya kamata a su ba dudu da abin da ya rike eh, eh, yin ne ya taɓa rike yi coaching ɗinta na shekara ɗaya to ya kamata a kawo coach ne da ya ko ganin shi ko yan ƙwallon suka yi sansan ya ba su umarni dole su bi. mai magana dai bashir bara'u ka duba wasanmu da ghana ba wani abu muka buga ba kawai dai ci ne ya zo muka ci su kuma mali in ka duba muna da rekod a kansu wajen shekara wajen hamsin da wani abu ba su taɓa winin in ba sai rana saboda shi sabon coach ne ya kamata a ce ya lura da ya sun da akwai sabbin yan kwallo ya gwada wasu yan kwallon amma haka a wasan canji biyu kadai yayi kuma akwai yan kwallon a waje to ina ganin gaskiya mu ba mu yadda da kamun yin wannan Fini a matsayin kocin Najeriya ba. Sunana Bashir Kabiru da aka fi sani da Plana. Tsakani da Allah in ka kalli ba da wasanni biyu da ya buga gaskiya in dai za ka yi adalci a sakamakon da ya samu a cikin wasanni biyun nan to bai cancanta ya zamanto cewa shi ya samu permanent appointment ba a ainihin Super Eagles. Ka gani a wasa biyu kaɗai har ya fara samun matsala da filiyoyi kuma sannan wasanni guda biyun bai ba da result ɗin da ya kamata ba saboda haka ni ina ganin cewa ai gwaji ne wannan to duk abin da aka gwada sannan aka ce daga cikin aka ɗauki wannan wasannin aka ce 100% to gabaki ɗaya yana da maki wanda bai wuce 30% ne. kaga yi failing kenan in har ana son gaskiya Finn George bai kamata ya ci gaba da tafiyar da ragaman ƙwallon Najeriya ba ganin yadda ake ta korafi akan wannan lamari na jagorancin Finn George na gayyato abokin aiki Michael Kudusin da tattauna wannan batu To Michael barka da wannan lokaci. Eh, to barka di. Da farko za mu so kai mana ƙarin haske ne ma tarihin shi George a ɓangaren horaswa a kwallon kafa. Eh to kaga da George shahararren dan wasa ne kowa ya san yar irin gudunmuwar da ya bayar a lokacin da yake buga kwallo. To amma a matsayin shi na mai horarwa da George ba za a ce bai bada gudunmuwa ba ya bada gudunmuwa to amma watan da sauransa. Hmm. Watan eh, ba eh, nuna ba za a ce a harkar horarwa. Hmm. Saboda babban aikin da ya taɓa yi a matsayin mai horarwa bai wuce horar da kungiyar kwallon kafa ta Eyimba ba. kuma ko a lokacin da ya horar da eyimba din nan babu wani abin da yimban ta tabuka a matsayinta na ƙungiyar kwallon kafa tun da bata ci wata babbar gasa ba na'am to bari mu dawo kan salallu kamun ludayinsa da ka kalla a wasanni biyu da ya jagoranci tawagar ta super eagles mhm. a karawa ɗaya ya samu nasara tsakanin najeriya da ghana ɗaya kuma ya rashin nasara tsakanin najeriya da mali mhm. wanda wannan rashin nasara ta wa magoya bayan najeriya ciwo ganin cikin cikin gwamman shekaru karo na farko kenan da ita Najeriya ta yi rashin nasara a hannun ita Mali. Na'am a haduwar Najeriya da Ghana idan ka kalli zubin 'yan wasa ko kuma salon da Chief Finidi George din yayi mm. za ka ga cewa bai kawo komai nashi ba. watan ba sabon sauyi nashi da ya saka a ciki bai sauya komai ba a wannan salo na uku uku hudu da aka saba ake yi haka ya zo ya tarar wadda tsohon koci fasero ya yi haka shi ma ya zo kawai ya yi amfani da wannan salo aka ci wasa mm. to da aka je wasa tsakanin najeriya da mali ana ganin kamata ya ce ya canza salo ya kawo nashi Ah, tunda ba kowane lokaci ba ne ake amfani ko shi kan shi fasero dole idan ah, wuri ya wuri dole ya eh, canza koma dama da gaske hmm. ah, to sai ya ci gaba da watan wannan salo kuma abin da ya ba da mamaki da kuma haushi hmm. shine wannan wasa fa wasa ne na sada zumunci ba wasa ne na wanda ake neman wani abu ba ka samu dama da zaka gwada 'yan wasa zaka samu dama da zaka yi karambani a matsayinka na mai horarwa to sai ya yin amfani da wannan dama za ka iya yin sauyi in ka ga dama ka canza gaba ɗaya tawagar bai canza ba yana da 'yan wasan gaba kamar sadiq umar kenan mm. bai saka dan wasan nan ba akwai kuma sauran 'yan wasan tsakiya wanda ya zo da su da 'yan wasan baya wanda ya kamata ya amfani da wannan dama ya gwada su kuma suna yunwan ganin sun fafata a wasan najeriya to sai ga shi bai yi amfani da su ba wanda ba shi da wani dalili na rashin sauya 'yan wasa duk da cewa watan hagu taki kuma ba kuma dama ba bayan tashi daga wasan akwai wasu al'amura da suka bijiro musamman yadda aka ga ɗan wasan kamar da kai magana mm. sadiq umar an ce yaƙi gaisawa da shi na'am mm. wani abu ne da ake ganin ko akwai rashin biyayya tsakanin 'yan wasan da shi mai zuwa A dole za a samu raini watan tunda Ahmadu Sha'ibu da Stephen Keshi suka bar wannan duniya to daman ake tunanin amfani da masu horarwa na gida watan ya kawo ƙarshe kenan saboda su ne kawai za su iya sarrafa waɗannan 'yan wasa kamar yadda suke so kuma a samu sakamakon da ake bukata mun gani mun ga Ahmadu Sha'ibu mun ga kuma Stephen Keshi a lokacin da ya jagoranci tawagar nan zuwa lashe gasar cin kofin nahiyar afirka a shekarar 2013 mm. wato su ne kawai za su yi a bayan su saura sun gwada kuma mun gani mun ga cewa da sauransu dole sai an zauna an yi nazari kaga yanzu an samu baraka kenan idan har ta tabbata gaskiya ne abin da ya faru kana tsakanin finidi jos da sadiq umar kaga idan ta tabbata gaskiya ne za a ci gaba da samun matsala kenan idan ba an zauna an gyara wannan batu ba a duba a gani idan shi ne ya cancanta to to amma da dama ana ganin wannan mai horarwa bai cancanta ba gara an duba an ga an sami jajirtacce ko mutumin da ya san me yake a harkar horarwa ba lallai ba ne kana dan wasa mai kyau ka zo ka zama horarwa mai kyau wannan za mu iya cewa kurmin baki ne ka ba da a dunkule me kake nufi da hakan ka ga dan wasa ya yi wasa a zamaninsa ya aje tarihi daban-daban amma kuma idan aka zo horarwa sai ka samu ba komai bane babu abin da yake tabukawa wani kuma za ga ba komai bane a lokacin da yake wasa to amma idan ya zo horarwa sai ka ga ya zama gashi nan ya zama gagarabado to Michael me kake gani ya kamata a ce tawagar Super Eagles ko in ce hukumar kula da kwallon kafa ta najeriya ta yi a yanzu wajen ganin cewa an daidaita tsarin jagorancin ita wannan tawaga musamman a bangaren shugabanci mai horaswa. Maganar gaskiya har yanzu tsafin 'yan wasanmu ya kamata zauna su ci gaba da aiki a matsayin mataimaka a ɗauko wani ƙwararre daga waje a kawo shi ina ganin zai fi zame ma wannan tawagar tamu alkhairi. An gwada bayan sa Ahmadu Shabi da Steven Keshi an zo da su da Olise tawagar ta kusan watsewa sai da aka yi da kyar aka dawo da wannan tawagar yadda ma take ake a halin yanzu duk da haka an samu koma baya a to dole a samu ƙwararru daga waje wa'anda za su ci gaba da wannan aiki tun da mu wa'annan sun ci gaba da nuna mana cewar ba za su iya ba kenan to michael muna godiya da wannan gudunmawa da ka bada na gode sosai kawo yanzu dai hukumar kula da kwallon kafa ta najeriya nff na aikin tantance waɗanda za a baiwa ragamar jagorancin wannan tawaga inda tsofaffin 'yan wasan ƙasar da dama ne suka shiga cikin masu zawarcin kujerar horar tawagar ta super eagles Atlanta, Nigeria, they fly. Da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon, a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, ka misali ke cewa mu huta lafiya.